أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحابته ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake miƙa godiyarmu ga Allah ta'ala wadda ya kawo rayuwarmu yau ne na shida cikin watan ramadan hijirar mamman Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta arba'in, wadda ya daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar miladiya ta dubu da goma sha tara yau ma ga ciki ikon Allah da ya dada ya gare shi za mu ɗora a daidai da muka tsaya a cikin karatunmu da muke yi na ƙoƙarin tarjamar alkur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka wajen faɗin abin da yake shine daidai da aiwatar da abin da yake shine daidai jiya idan yawa wasu mantawa mun tsaya da karatu a ne kan aya ta 48 yau kuma za mu ɗora a kan aya ta 49 sai Allah ta'ala ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن Allah ta'ala sai ci gaba yana sake labarta mana yadda halin arna ko mushrikai da munafikai ta bangaren musulmai a wannan aya Allah ta'ala nuna mana irin tunani da munafikai da arna suke da shi mushrikai a dangane da muminai masu imani shi ne suke cewa idh da munafikun a yayin da munafikai suke cewa na fi qulubihim mara da wanda cikin zukatansu akwai jini shine jinya ta kafirci munafikai su ma a kafirai amma su sun zo su bayyana musulunci a zahiri amma a cikin nasu sun koya kafirci su kuma wa'ancan masu jinya a cikin zukatansu wayanda suke ba su bayyana musulunci ba kafirai da kai to da munafukai da kafirai sai suke cewa garra ha'ula'i dinuhum dinuhum addininsu garra ya yaudare su Su waye fara ha'ula'i sai suke ishara zuwa ga musulmai cewa saboda addini suna ga kamar za su samu nasara saboda addini suna kamar za su ci galaba dubi yawan kafirai dubi yawan mu dubi kaza kaza to munafikai sai suka ka ah, to tunda musulmai ba su da yawa ko ba su da waɗansu makamai ba su da komi sai suke ga kaman addini ya yaudare su da suka yi cewa za su fito su yi gaba da gaba da wa'ancan kafirai da munafukai wanda suke da karfi suke da dukiya suke da kayan fada suke da kayan aiki alhali musulunci ba wanda yake aiki da shi ba mai musulunci yake bukata ku kiyaye dokokin Allah Allah zai ba ku gudunmuwa da haka sai suke cewa garra haula idinu dinuhum addininsu su garra haula ya yaudare can. da haka sai suke cewa da haka shi ma musulmai suka yadda za su fita su je su wannan jihadi ko wannan yaƙi Allah ya ce abin da bai sani ba wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah aziz ba ku lalle Allah ma'ana ma'anar izza a nan Allah zai isar masa a abin da ya dogara a kai ma'ana Allah zai shigo hidimarsa Allah zai shigo ainihin al'amuransa na yau da gobe hakimin ko mai hikima ne shi ke hukunta yadda ya so shi sa da ya ce wazkur ne ya ƙulu ala shirki ka ambata musu yayin da ma'abota shirka suka faɗa wani fa da munafirci wa da qulubi da masu jinya a cikin zukatansu mai hum yarawna illatal da, kun gani ko alhali su suna ga karancin musulmai saboda suna ga musulmai sun yi kaɗan wa kasaratu aduyin da yawan abokan gaban musulmai sai suke cewa garra haula il na biyu wa'ancin musulmai addinin su yayi wadare su yaya za su iya fitowa su yi faɗa da mu na fatan fahimta amma abin da ake lura da shi wato ba yawan abu ne ba ba yawan mutum shi ne abu ba ba kuma kaɗan ɗin mutane ba abin da ake lura da shi a hidimar addini da kuma alaƙar mutum da ubangiji babban abin da ake lura da shi yaya alaƙar ka take da ubangiji idan alaƙar ka da ubangiji tana da kyau to Allah zai shigo cikin lamuranka kuma zai jibinci al'amuranka kuma zai tsaya maka kuma zai baka gudunmuwa a duk lokacin da ka yi ku kuka shi sa sabon sabon mangan Allah da su da mangan Allah a wannan yaki Allah ya kawo su dauki ta yanda a ayar da muka karanta bayan mun ji an ce mala'iku sun sako a filin yaki kuma shedan da yake Allah ya masa halitta ba a dan adam ba ya ga mala'ikun da idanunsa wanda wannan ta sa shi gudu amma waɗanda suke ba san waye Allah ba ba san ko me ainihin hikima ta Allah ba sai suke ga kaman mai sun yi garaje da suka je suka shiga mai wannan hidima ta yaƙi tare da karancinsu fa auradahum hadhihi haɗe mawarid da ka sai suka gudanar da su cikin wannan magudana mara sai suka sa su a cikin mutane suna ga yaya za ku yi ba ku da karfi ba ku da kuɗi ba ku da makamai ba ku da yawa ku zo ku tare mutane masu kuɗi masu makamai masu ƙarfi masu yawa masu kada ai kun yaudare kanku kun ha'inci kanku to sai suka alaƙanta cin nasara da yawan mutane suka alaƙanta cin nasara da ƙarfin da kake da shi suka alaƙanta cin nasara da yawan ainihin ne kuɗinka ko na abu da kake amma cin nasara a addinance ba ta da alaƙa da wani me ke sa ɗan adam ya ci nasara alaƙarka da ubangiji idan alaƙarka da ubangiji tana da kyau to Allah zai shigo hidimarka idan alaƙarka da ubangiji ta zama akwai matsala Allah ba ruwansa da kai sai barka na baton fahimta da ka shi sa nan Allah ta'ala sai ce wa man yatawakkal ala Allah duk wanda ya dogara ga Allah fa inna Allah aziz balle ku sani Allah mabwayi hakimu mai hikima ai ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويسقو بوعده فإن الله لا يكذب yace su munafukai ba su iya riskan cewa duk wanda ya dogara ga Allah kuma ya amintu da alkawarin Allah to lalle Allah ba zai tabar da shi ba Allah ba zai yarbar da shi ba ba su gane wannan ba da ba ta fahimta da ka yan uwa mu mai da al'amura mu zuwa ga ubangiji mu tsayi bisa wannan addini kar yi rawar kafa mu tsayi bisa karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mun yi riko da abin da Allah ya ce mu riko da shi muka amintu da Allah to Allah kuma zai shigo cikin lamuran Allah shi da zuci lamuran sani Allah ya ce fa inna Allah azizu, lalle Allah mabwayi ne la yu'jizuhu shay'un babu wani abu da ke gajiyar da Allah hakimun fita da biri kuma Allah mai hikima ne cikin yadda yake tadabbur al'amura yake jujjuya su da dabirin al'amura yau sai a ce kai ne gobe sai a ce wani jitta sai a ce ne. wannan haka yadda al'amuran ubangiji suke juyawa da yadda yake juyar da al'amura wannan shine mai hikima wata haka da haka idan mun fahimci cewa abin da ake nufi da Allah shi ne mai hikima da a al'amuran bayi ke nan ba ƙarfin ka bane ba dabarar ka bane ba arzikin ka bane ba kuma kayan ka na faɗa wani abu ne zai sa ka ci nasara a abuwa me zai sa ka ci ainihin ne juyawa daga Allah da kuma taimako daga ubangiji cikin hikimarsa shi kuma hikimarsa da ainihin taimakonsa yakan zo ne mabayi a lokacin da bayin suka koma suka samu sika tsakaninsu da ubangiji shi sa duk wanda ya samu amintuwa tsakaninsu da malici bai da matsala wala bai da matsala mu dage mu samu wannan aminci tsakaninmu da Allah ta'ala idan muka yi wannan lalle mun samu abin da ake nema da haka ya ce mai fita da biri wajen jujjuya al'amura wa sun'i da kuma halittarsa Allah cikin ayyukansa da halittarsa shi ke halitta abin da ya so kuma ya juya al'amura yadda ya so a lokacin da yake so na ba ta mutane su ka karmu ainihin mai karmu bar cewa amincin da yaddarmu da dogaranmu da Allah ya kauce don muka bar wannan to mutum ya su ce ya fada cikin abin da ba shi yake ne ba ba Allah ya kare sai Allah ya ce mai walau tara in فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم نعم. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الله تعالى يتشي ولو ترى إنما ذا ذاك غني إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة أي عند ملائكة ستكر فرايكم وإن استكاكت تيا ستكر فرايكم ناس الله يتشي يدربون وجوههم سنة بكم فسكا ملائكة يساتا فيهم كل فسكر أرمي wa adbar da gadan bayan su bayan suna musu irin wannan duka suna cewa zuku azabal hari dan dani azaba mai kuna mai zafi Allah yana musu haka don ku gane idan ka alakanta wannan aya da ayar baya kun ga yanzu ne aka yi yakin su kai mala'iku ne su kai ke ko saboda wayancan sabai sun gamsu kuma sun dogara da Allah kuma sun amintu da Allah Allah da ya ga zukatansu sun yi dogara ga shi sun gamsu da shi sun amintu da shi sai aiko musu da gudunmawa. shi ne sai Allah yake ga manzansa yake cewa ina ma ka gani ya bayyana maka ido da ido ka gani ya kai wannan annabi ko kuma ya kai mai karatu a yanzu kaka a wancan lokacin yadda Allah ya biyo mala'iku dama suka fito suna karɓar rayukan wa'ancan arna suna bugun fuskarsu suna bugun gadon bayansu suna cewa ɗanɗane azaba mai zafi ɗanɗane azaba mai raɗaɗi ka gaba da ya ga wannan ko saboda mai saboda hikima ce ta Allah sai musulmi ya ɗaga makamin su zai tsari kan arna sai da kowa ya ba sai dai ya kabbara kawai ya kaddara shi ne wannan aiki alhali Allah ya turo mala'iku su ce bayan Allah wannan shi shine malam mai tafsir ce, walau ayyana ayyuhar rasu. da zai bayyana maka a fili ya kai wannan manzo halu qabdul mala'ikatu da kufa halin da mala'iku suke damɗa ko suke karɓar rayukan kafirai wanti za'iya yadda suke cisgiran daga jikinsu wa hum yadribuna wujuhahum a lokacin suna dukan fusakansu fi hali ikzalihim lokacin da suka fuskance su wai rubuna zuhuri da kuma lokacin da suke dukan gadon bayan su fi hali firare lokacin da suka juya za su wani lokaci na farko da aka ce suna bugun fusa kansu arna sun yi kan musulmi sun ɗauka za su ci nasara da aka aika garin jina ta musulmi a nan garin jina ta arna a nan arnan suna suna da yawa suna da ƙarfi sai suka to kawai abu da nufin so za su su yi su lankwashe musulmai gaba ɗaya sai Allah ya turo mala'iku suka dinga buga fuskarsu suna buge fuskarsu suna buge fuskarsu da suka ga duka da bugewar kayan tayewa sai suka juya lokacin da suka juya shine yace wayar da rubuna adubara suna dukkan gadon bayansu sun ciwo za su fi yaƙi da bayan Allah na ƙwarai mala'iku suka cirewa bayan Allah na ƙwarai wannan faɗan suka dinga buga kasu. sun juya za su gudu aka dinga bin su ana buge su ta ganin su shi za Allah ya ce walau tara ilbiyat wakon da zai da ka gani lokacin da ake ka mala'iku suke karɓar rayukan waɗanda suka kafarta irin yanayin da suka shiga shi ne ce durguna gumuran suna dukkan ganin bayan su fi hali firari a lokacin da suka juya suka gudu wa na lahun suna cewa mala'iku suna ce musu a zabar muhari ɗanɗani a azaba mai tsanani mai kuna wadda take kuna mutum shi ne ce la ta amran azima da kaga al'amari mai girma ai walau ta ayyana ko da abin ya bayyana maka a fili shi ce walau to tara nan da za a gani da ra'aita amran azim da ka ga al'amari mai girma ka kaga mala'ika ya sa ainihin makami ya buge arne a za ka kuma zai ya kasa ne mako saboda karfin da Allah ya mala'iku sannan ka juya za ka gudu a ciki gidan bayan arne nan ma a jefar da shi da ba duk wannan ya yi ne a sanadiyar mai saboda dogaro da Allah da bayansa su da kuma amintuwa da su kai da ubangiji da ka da wanda ya dogara ga Allah kuma ya amince da Allah bai da wata matsala bai da damuwa mu gina kan rayuwar mu akan dogaro ga Allah annabawan Allah wannan abun Allah ya musu ga duk inda suka shiga sai sun ci nasara saboda sun dogara ga Allah kalman ta dogaro ga Allah kalma ce mai karfi ko mai girma da ake so musulmi ya yawaita buƙata na batun fahimta ce ya zama yana dogaro da al'ada ce mai hasbi Allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul alamin ga waye ta faɗan wannan kamar da ita ta zama kalmar ko da kake amfani da ta da kullum saboda duk lokacin da ka samu sika ka samu amintuwa ka samu dogaro ga Allah to ka koyi babu wani abun ka da zai tasgaro a wajen ubangiji don Allah ya san cewa kai nasa ne shi ne a ran malam ya ce da ra'aita amuran abiman da gaga al'amuran mai girma wa hadha siyaku wa in kana sababuhu waqatu ya ce, wannan siyaki ko da ya ci cikin dalilin sa shine abin da ya faru a na yi amun sai dai ya gane kowane lokaci fi kulli kafir akan kowane kafir na wajen fahimta duk kafirin duk mutumin da ya rayu a kafirci ya mutu yana kafirci to ran da aka zo ɗaukar ransa haka mala'iku za su dinga bugun fuskarsa suna bugun gadon bayansa suna cewa ya da ransa shi sa ya ce duk da cewa wannan siyaki ya faru ne abin da ya faru a yakin bazar sai ce walakin na amun fi haƙƙi kulli kafin ya game cikin haƙƙin kowanne kafin duk wanda ya zo mutuwa Allah zai sa mala'iku su masa wannan matuƙar ya mutu yana kafirci an dinga dukar gadon bayansa da fuskas yana ana malinsa ana cewa ka fitar da ran ba mu sani mutuwa ta da zafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in gata ne in komi ne ba wanda ya kishi amma da kansa ya ce inna lil mauti la sakar lalle mutuwa ta da zafi ta da daci ba ta da amma haka Allah ya karɓi rayuwarsa za ka mu shirya don wannan rana babu makawa dole mutum sai wata rana an zo an ce babu shi duk yadda kake ko kana yaro ko kana babba ko kana dattijo ko kana sarki duwalin da kake ciki wata ran sai a ce babu kai mutuwa ta zo ta tafi da kai Allah ya ce wannan abin da ya samu kafirai zalika ma qaddamat aiki saboda abin da hannayen ku suka gabatar ne abubuwan da su suka gabatar shi sa aka musu wannan irin azaba da za a kafira su wa annalla lalle kuma ku sani shi Allah la yasabu zallamin da tabi Allah bai zama mai zalintar wani bawa cikin bayansa ba shine malai ce ai zalikal jaza wannan sakamako allazi asabal mushrikina wanda ya samu wa'annan mushrikai fa bi sababi a'mali ya same su ne a dalilin ayyukansu a sayi'a munana fi hayati a rayuwarsu da ke nan tu mutumin da ya mummunan rayuwa musamman a yau yadda musulmai suka mai da sabon Allah ba komi ba da irin wannan bala'in zai iya samun mutum wallahi ku ga wannan zamanin da muke ciki mutane ba su ɗauki sabon Allah wani abu ba don ku duba yadda yadda mutane suka ɗauki harka ta zina harka ta luwaɗi ta cin kuɗin ruwa harka ta ainihin mai zalunci nau'i daban-daban mutane suna waɗannan ayyukan Allah ya san mala'iku suna kiyayewa ana rubuta ana kauri ranar da adalin ke zo za ka mutu kubar duniya to da irin wannan duka za a yi ba mala'iku za su dinga dukan gadon bayan mutu suna dukan fuskas da ce fitar da rasa saboda kai ba mutumin kirki ba na yace Zalikal jaza'u wannan sakamako ko wancan sakamako allazi asaba mushrikin wanda ya shafi ya shafi wayancan mushrikai fa bi sababi amali ya same su ne a dalilin ayyukansu wanda irin aiki mali ce as-sayyi'a muna da su yi fi yi a rayuwarsu akwai munin da ya wuce ka kashe wani akwai munin da ya wuce ka yi zina akwai munin da ya wuce ka yi shirka akwai munin da ya wuce ka saci kayan mutane akwai munin da ya wuce ka je ka ci kudin ruwa duk wayannan munanan ayyuka ne za ka kar ku ɗauki laifi kuma da shi baya ko kai shi gaba ka tsayar da shi a lokacin da kake ciki sai ka auna kanka yaya ayyukanka suke kyawawa ne ko munana ne idan munana ne kaji an ce wayancan da ake dukan fuskarsu ake dukan gadon basu lokacin da za a karɓi ransu an yi musu haka ne saboda munanan ayyukansu in ka ci gaba da yin mummunan aiki ta san cewa ta jefa kanka cikin dalilin da za ka samu irin wannan ƙarshe Allah ya kare kuma ya ce wala ya zulimun lahu adam min kalki Allah ba ya zalinta ɗaya cikin halittunsa misƙalar zarbat da daga ƙwayar komariya na aikin kirki da kai Allah ba zai hana ka zai ba kuma cikin adalci na ubangiji idan kai aiki ɗaya mai kyau maimakon a baka lada ɗaya sai a baka lada goma idan kai mummuna aiki kwaya ɗaya to alaki kwaya ɗaya za a rubuta maka shi ma ba za a rubuta maka ba sai an maka cikin a ga cewa za ka tuba za ka gyara idan ka tuba ka gyara sai a shafe shi za manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tir da mutumin da ɗaya ɗayansa ya rinjaye goma gomansa ya ke rabi da wannan magana mutumin da lada zunubi kwaya ɗayan kai ɗaya za a rubuta maka idan kai lada kuma a rubuta maka goma amma ranar alkiyama a zo a samu wannan kwaya ɗayan har ya yi yawan da ya rinjaye goma goma da wannan mutum Allah wa ransa ku zo ka mutu ya asara ko da ka yan uwa wallahi mu gyara mai kokarin mu gyara tsakaninmu da mahalicci duk abin da kake ganin su aka ce wannan abin laifi ne karkare na shi ka yi ƙoƙari ka nisance shi Gwargware da za ka iya domin wannan shi ne hanyar da za ka kuta amma in kake kace za ka doge ka je ka shi kenan allah yana nana da bal huwa alhakum al'adi ko ce bal ba haka ba shi allah Shi ne shine shi ne mai hukunci al'adi mai adalci allaji la ya juru wanda bai zalunci allah bai zalunci ko ba zai zalunci wani ba shi da kansa ce me ya ce ya ku bayina ni haramtu zulma ala nafsi ko yace na haramta kaina zalunci Allah ba zai zalunci kowa ba saboda ya ce ya haramta kansa zalunci sai ya ce me ne kuma na sanya shi a tsakaninku ya zama haramun sai ce fala ka zalunci da ka karku zalunci don Allah ba zai zalunci wani bawa cikin bayan sa duk abin da ya ka samu a ranar alkiyama to kai ka yi abin da za ka yi ko kai ka yi abin da ka yi da haka ‘yan uwa mai ƙoƙari mai abu mai kyau Allah ya datar da mu da haka Allah ta'ala ya ce ya ci gaba ya ce ka dafi ali fir'aun ka dafi ali fir'aun wallazina min qablihim كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب Allah ta'ala ya ci gaba ce mana ka dabi alin fir'auna wannan abin da ya samu waɗannan taro to shine kwatankwacin abin da ya faru da mutanen fir'auna na fatan fahimta wallazina min qawlin da wa'id suka zo gabanin fir'auna kabaru bi ayati zaki. Allah ya ce wa'annan duka sun kafirce wa ayoyin Allah fa akadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da dhunubansu kowa Allah ya kama shi da dhunubansa eh Allah ya ba mu labarin da ce sun kasa sasa ko yace wa'anda suka zo suka kafirce Allah ya ce kullan akadna bi dhanbi kowa mun kama shi da dhunubinsa sai ce cikin an kabuta kai yace fa minhum man arsalna alaihi hasiba cikin wayanda suka gabata suka yi tsiya a duniya suka yi kafirci suka yi tsiya wanda Allah ya kama su guguwa wannan iska da ake kuke ji tura su ce horarki su ce typhoon su ce katarina su ce tsunami su ce waye duk irin ta an yi tun gabanin mana zamani wasu mutane sun yi Allah ya turo musu ita su ne suwa da ko da adawa abinda suke yi da ƙarshe ma alfahari suke suka ce man ashaddu minna kuwa. wa ya fi mu karfi Allah ya ba su ansa hawa nan yaro Annan, alladhi kalaka wa kowatan ba su gani ba wanda ya halice su ya fi su karfi Allah ya ce wa kanu bi na ya yajhadun ba kai ne kawai suna jaya da ayoyi kaga Allah ya ke karkarya su Allah ya aiko musu da iska ta karkarya su Allah ya bada misali yadda suke ce mai kamar dubinai ko wadda suka kakkare ya ka Allah ya fi faɗi masu aiki da aka kuka ɗan adam baya da wani abu shi sa Allah ya ce kullum a kan nawo da zambi kowane ɗaya daga cikin wayanda suka gabaci fir'auna da shi fir'auna da duk wanda ya kafirci Allah ya ce kowa sai da muka kama shi da irin laifinsa shi da Allah ya ba misali ya ce a cikin wayanda suka gabata suka yi laifi akwai da muka aika masa da guguwa ta halakar da shi akwai kuma da muka kama shi da kasa man aka zatsun sai hatu wanda aka musu tsawa aka ce mala'ika je musu tsawa ya dirara musu tsawa duk suka halaka cikinsu man aka zatsun arzu man kasar nabi al'abdu ko wanda muka bude kasa ta rufe da shi kamar wa ƙaru ko ƙaruna ba shi zai yi wa annin musa shari da sauransu ba ya zo aka masa arziki ya ce arzikin masu da ilimi da yake da shi shi sai arziki ba ya kuka ba kuma yan kasuwan yau ya ce iya kasuwanci ba shi ta ba ka samun dukiya A shigar intanet ka ga yadda ake connection da kasuwa ta zalunci ce kuma na ɗin masu Allah ya gada maka cire Allah bai gada wala ba haka ce ina wajen fahimta da aka kuka Allah ya ce sannan da ƙarshe ce wa minhum man agarakna cikin waɗanda suka wuce suka yi laifi akwai da muka nitsar da shi a cikin ruwa shine fir'auna da mutanensa duk Allah ya ba mu labarin su to shi sa nan Allah ya ce irin wannan hukunci da aka yi waɗannan mutane a dalilin muyagun ayyukansu an yi wasu mutane gabanin su da dabi ali fir'aun ainihin mai fir'auna da jama'a kalman al suna da fassara wajen guda uku hudu ko biyar ana iya ɗaukar mabi ana iya ɗaukar ainihin musulunta ana iya ɗaukar wadda ke gida ɗaya da shi zuriyarta to a nan ana nufin da aka ce ala fir'aun mai mabiyansa na batun fahimta za ka fir'auna da mabiyansa da wa'anda suka zo gabanin su, wadda suka kafirce ayoyin allah su ma allah ya kama su irin kamun da ya yi wa'annan mutane a dalilin zunubansu sai Allah ya kawo ya ce ku sani inna Allah Allah ɗawiyu mai tsananin ƙarfi ne shadidun mai tsanani iqab uquba Allah ya tashi kawo mutum da uquba sa ba wanda ya sai mu a wannan zamanin mun ga irin wa'annan abubuwa duk wanda ya ga abin da ya faru a tsunami ko a talabishin sai ya aurata yana da imani saboda ruwa ne ambaliya ya zo amma bayan ruwan ya janye sai ga fata mutum tana safi yawa. yana akwai ruwan da wani zafi ya fito ruwan kawai yana yana jika ka tada da hukuwar shi shi Allah ya ce inna Allah qawiyyun shadidul iqab Allah mai tsananin karfi ne mai tsananin hukuma ne Allah ta shi kama mutum baka san wanda irin kama zai maka ba shi sa ake so mutum kullum ya zama yana gyara tsakaninsa da ubangiji shine mana yace inna ma nazala bil mushrikina yau idin lalle abin da ya sauƙa wa musulmi ai na masifa da azaba da kisa a wannan ranar sunatun lai suna ce ta Allah fi ikabin tugat wajen yin ƙoba ga waɗanda suka yi ɗagawa min al'ummar sabita daga al'ummatar yadda suka gabata duk al'ummar da ta gabata ta yi ya to sai Allah aiko wata da ƙoba da bala'i da masifa ku duba yan luwaɗi irin bala'in da Allah ya kai su Allah ta'ala ya aiko da mala'iku zo su ga annabi su suka zo gunsa kafin su je suka je annabi ibrahim suka gaisa da shi suka gaya masa ya gansu tsananin kirki da biyayya da alheri irin na annabi ibrahim da ɗan maraƙinsa ya je yanka shekawa aka dafa musu aka kawo abinci na nama sai ya gaba sa ci zai wata sai suka ce ana ta kawo sai ka ji tsoro inna ursina ila qawmin mujrimin Kuma ya ke zuwa ga wasu mutane mujrimai suka ba shi labari shi ne ce wasu musu da biya luta cikin alƙariyar wannan da za ku ba akwai ɗan kwana lokaci suka ce mu mun san mu ne muka san wanda yake cikin gari za mu tsayar da shi da shi da iyalansa sai dai jatuman nan ne za mu cikin wanda za a halakar da su ga su ma da aka ce wacce irin azaba aka musu aka ce mala'ika sai da ya sa fuffukarsa tun daga ƙasan bakwai ya ci ogarin gaba ɗayansa ya ɗaga shi aka sai ya kifar da shi alƙariyar sodom ko yanzu an ce dead yana nan auren duk da aka halatta da su har yanzu ba abin da yake existing auren kuma har yanzu an kabi wurin ce za ka ji alamar wari da sauransu saboda wannan jarima da suke ta mai ta luwaɗe yanzu abin da ake talle kenan a duniya wai namiji ya aure namiji Allah shi yadda mu Allah ka nesanta musulmi da wannan abu da wanda suka fada Allah ya fitar da su da su fada cikin rigima wallahi tallahi su fada cikin masifa ba sani ba amma yaudara ce ta turawa da makiya addinin Allah da makiya Allah wa'anda suke wawaye wadda musamman da haɗin duniya ba suke bin su shiga ciki haka aka samu a cikin maza yan ya ka samu a cikin mata yan mata suna nan yara yan mata da yawa sun iya aure suna ta wannan harka da mata a gidaje da sauransu Allah shigar da su Allah kuma ya raba mu da irin wa'annan miyagun ayyuka to duk wanda yake irin wannan Allah ta'ala ya ce irin wannan azabar da aka yi wa'ancan to Allah ya yi wa'ansu da suka gabata gabanin nan su ma a dalilin ayyukansu to menene mafhumin mukalafa kenan idan mutumin yau yayi irin wannan aiki kar ya fidda tsammani ko aka bar sa wannan abu sai ya same shi wallahi kar ka fidda tsammani ko aka bar ka sai ya same ka sai da haka mun san ci irin wayannan miyagu fuka shi sa nan mala yace inna ma nazala bil mushrikin lalle abin da ya sauka na azaba ga mushrikai yau izin a wannan ranan sunnatullahi suna ce ta Allah fi to god wajen yin ukuba ga dagutai min al'umma misabiqa daga al'ummatai da suka gabata min amsalin fir'auna daga cikinsu akwai irin misalin fir'auna wasu na lahu da wanda suka riga fir'auna zuwa duniya duka su ma Allah ya kama su da irin wani, inda ma kadzabu ba rasulullah yayin da suka ƙaryata annabawan Allah wa jadu ayati suka yi jayayya da ayoyin Allah fa inna Allah anzala bihim iqab da ka sai Allah ya saukar musu da hukubarsa bi sababi dhunubihim a dalilin zunubansu inna Allah qawiyyun lalle Allah mai karfi ne la ya kawo babu wani abin da ke rinjayis Shadidun iqab mai tsananin hukuba ne liman asahu ga duk wanda ya saba masa duk wanda ya saba wa Allah to ya sani Allah zai masa ukuwa mai tsanani Allah ya kare mu walam yatub min dambi kuma idan ya mutu bai tuba daga zalubinsa ba to wannan Allah zai masa ukuba kuma ya sani Allah mai tsananin ukuwa ne in ya tashi kamu a duk wanda zai kamu da aka mu gyara tsakaninmu da malici yan dalilin wannan karatu kenan a sanar da mu irin wayannan abubuwan a ba mu labarin mutanen da suka gabace mu da irin abin da suka yi da kuma irin abin da Allah ya musu a dalilin abin da suka yi don mu muji ji mu kiyaye abin da bahaushe yake cewa mai a tauna tsakuwa don abin ayami tsoro daka wannan ayoyi Allah yana karantar da mu ne don ya zama mana gargaɗi mu nisanci shiga cikin abin da Allah ya haramta mana mu nesanci fadawa cikin abin da Allah ce kar mu shiga cikinsa idan muka shiga irin wannan to akwai damar mu fada cikin masifa na ukuba da ainihin mai azaba mai tsanani ga mutumin da ya rayu yana saba wa Allah ba ta da ya tuwo ba Allah ka yafe mana abin da muka sai ce mu dalika ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله وأن الله سميع عليم mala ya ce zalikal jaza'u sayyi wancan sakamakon mummuna da Allah ya ce zai wa duk wadda ya saba masa na masa azaba mai tsanani da sauran al'amura Allah ya ce bi anna Allah lam yakun mughayyiran domin Allah bai kasance ya zama zai canja wa mutane ni'imatan wata ni'ima an amaha wadda ya ni'imtar da mutane ala qawmin bisu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai mutane sun canja abin da suke ci wani abin da yake kantar da mu idan ka ga Allah ya jarabe ka da wani abu to ka waiwaya ka gani me wani laifi kai wani dalili ya sa Allah yake maka hukuma wa dalili Allah ya sa ya kama ka da laifi kaza misali kana harkar kasuwancinka komai yana gudana lokaci ɗaya sai ga abubuwa sun canja to sai ka koma ka binciki ya kai misali ku dubi masifar da ta faɗa kasuwar mu da ƴan kasuwar mu amma sun taɓa zama sun tuna me yasa Allah ya jarabe su mutanen gari mun taɓa zama mun ce me yasa Allah ya jarabi kasuwar mu da ƴan kasuwar mu mun taɓa wannan tunanin shi ƴan kasuwar sun yi wannan tunani idan sai tunanin wannan abun ya zama musu izina ya zo musu wa'azi sun gyara a waɗansu al'amuran da suka gano cewa a tsammaninsu wa'annan dalilan ne yasa sa Allah ya canja musu ni'ima daga arziki suka koma cikin talauci da wahalhalu da tashin hankali da haka dole ɗan adam idan wani abu ya faru sai ya koma ya tuntuntu me yasa abu kula ya faru al'amura ba sa faru haka kawai shi ne a nan Allah ta ce zalika bi annan Allah domin ya wancanan ka saboda shi Allah lam mu gayyara bai zan zai canja ni'matan wata ni'ima an amaha ala qaumin wanda ya ni'imtar da wasu mutane ba hatta yughayyiru har sai su mutanen sun canja ma bi anfusi abin da ke tare da su ko dai su yi abu mai kyau a ci gaba da ba su ni'ima ko su yi mummuna a jarabe su ni'imar ta goce saboda haka lalle ya kamata mu je mu yi tunani duk lokacin da ya ga wani abu mummuna ya same ka to sai ka je ka yi tunanin gyarawa shi sa anan mala yace zalikal jazaa'u sayyi wancan sakamako mummuna da ya faru da wa'ancin mutane Allah bai canja musu haka ba bi anna la idza an'ama ala qawm cha lalle shi Allah idan ya ni'ima a wasu mutane ni'imata wata ni'ima la yasbibuha baya cire wannan ni'imar min gare su hatta gaggiru hala, har sai sun canja halinsu idan kuna halin kirki Allah ya kawo muku nutsuwa ya kawo muku aminci ya kawo muku arziki ya kawo muku zaman lafiya to Allah ba zai canja wannan yanayin sai lokacin da kuka canja sai Allah ya kawo muku balahira iri iri da bari ba mu misali kuna gari yadda rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali ta same mu a Najeriya musamman a arewacin Najeriya wannan muna ɗauka cewa wannan abin haka kawai ne wallahi ku je ku duba garuruwan irin sabon da ake ba don zama ilimantar da mutane wasu su koyi ilimin ba da in na faɗa muku wani abin da wani ya zo ya biya mu masu zina suna yi a wannan lokaci Allah mutane da yawa nan kuwa sai mamaki yadda ake zina a yanzu salon yadda ake yanzu ko musulmai ne suke yi yadda mutane suka ɗauka suka mai da zina ba wani abu ba zinar har zama professional zina ake da namijin da matar za su je su wasu tsare su shi kenan sai zauna su ci gaba da zinarsu ba aure ba komai haka za su rai ba su yadda a haka ko mutane suna ta yin wannan abu haka cin kuɗin ruwa haka luwaɗi haka kashe mutane haka tsafe-tsafe wanda ba ka tsammani yana zuwa kumfoka sai ga da shi za a ce a hidimar wannan kasuwar da muke ba da labari mutanen da suka je gun wani malami da kowa da kowa da aka ce da duk abin da aka yi da zantukan da aka yi da abin da ya faɗa da abin da suke gani da abin da suke da shi duk sai da muka ci labari in haka shi waɗansu wadda suke amsa suna wasu suna suke yi to al'ummar da suke irin wannan hali yaushe kuke zama za ta samu aminci da haka Allah ba zai canja mana irin waɗannan muyagun abu da suke kewaye da ba sai mun gyara halayen wallahi sai mun gyara halayenmu kuka wani aya tana da madajinta a cikin sotu ibrahim ko ra'adi cikin ra'adi ko ibrahim الله إن الله لا يغير لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال الله تعالى يجي سورة العدي يو Allah ta'ala ya ce lalle Allah bai canja wa mutane halin da suke ciki sai sun canja idan ni'ima kuke ciki Allah bai cire ku a ni'ima sai in kuka cire ni'imar da kau ta yaya ta hanyar yin sako zunubai Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya ya ce abin da zunubi yake da shi a ɗan adam ya ce abin ta takaici ne da abin mamaki babu wani abin da ke gaggawar kau da ni'ima a ɗan adam lokaci kankanin irin sabon Allah kuma ya jefa ɗan adam ɗin a cikin masifa ya ce babu abin da yake wannan irin mai sabon Allah da ku duba irin nau'ukan sabo da yau mutane suke yi ko mutane ko waiwaye ba sa yi su tuba kan wannan to shi kuke tsammanin irin wannan rashin abinci da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali da talauci da hannu kuke tsammanin za su kauce a cikin ba su dan ya ce Allah bai canja mutane abin da suke ciki sai sun canja in ni'ima ce Allah ba zai gusar da ita ba a mutane sai in su suka gusar da ita da kansu da yara su gusar da ni'ima da kansu da sabon Allah yau kuma shine abin da muka sa a ciki muka sa kanmu a ciki ba mu da aiki ban da sabo duba yanzu in don ka zo ka ɗauki mai kace za ka ɗauki idaya na mutane ne suke shaye-shaye a yau ba za ka iya tantancewa da manyan gari da dattawan gari da tsakatsakin gari da yaran gari da matan gari da kowa gwagwun da za ka je ka laɓe ka ga masu zuwan sayan faklin masu zuwan sayan kaza masu zuwan sayan kaza ƙwayoyin iri-iri bektara boko haram wacece wacece duwa da suna ƙwayoyi ne da mutane suke amfani su da wata mafahimta to kuma mutane suna irin wannan abin su ɗauka allah zai bar su dole allah zai jarabe mu da bala'i iri-iri idan so muke mu fita cikin wannan hali lalle mu gyara mu canje yadda rayuwar mu take mu ne nesanci zunubi kowanne iri Allah cewa yi udukulu fi silmi kafa ku shiga musulunci baki ɗaya babu gebe komi za ka yi musulunci ba abinda bai maka tsawa ba su za ka yi za ka zo kana yaudaran kanka ina yaudaran kaina muna yaudaran kanmu mu yi ta sabon Allah ko mu daga nan ce Allah ya mana kaza mun ma rena ubangiji shi zan kiyar Allah da gaske inda mun san girman ubangiji mun san matsayinsa to za mu nisan cikin wayannan abubuwa domin Allah ta'ala yana kawo ukuba da bala'i a sakamakon mai sako da mutane suke yi shi sa wani qayyim ya ce babu abin da ke tafiyar da ni'ima a cikin mutane ya auka musu da bala'i irin sakon Allah da ku mu nisanci sakon Allah kun ga anan Allah ta'ala ya ce bai zan zai canja wata ni'ima da yawan mutane ba sai in su mutanen suka canza da Shi ne, malam ya ce ai bi anna Allah idza an'ama ala qaumin ni'matar cewa lalle shi Allah idan ya wata ni'ima a wasu mutane lam ba ya cire wannan ni'ima ɗin minum daga su hatta yughayyiru halahu sai sun canja a tsayi ba, idan suka canja halaye su kyawawa ila halis a. zuwa ga munanan halaye to sai Allah ya canja musu kuma ku duba halin da muke ciki irin abubuwan da muka faɗa yanzu duba yadda mutane su kamar da zina ado maza da mata yara ƙanana da manya kowa bai damu ba zina ma yanzu ba ɗauke ta komai ba da haka mutane ba su damu ba ka je wuraren da ake harka da hidiman 'yan mata ka ga irin yadda yara mata suke barna da yara samari suke barna da mutane manya suke barna cikin harkar zina ko ba su damu da cewa kawai ba ne maƙidadu bin al'aswad kuma yadda a shek mamun nasirin albani ya inganta hadisi ya kawo hadisi daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce duk mutanen da suka buɗe ƙofar zunubi to sun buɗe ƙofar azaba a kansu ku duba halin da muke ciki a yanzu mun buɗe ƙofa ta saƙon Allah ƙofofi kuma na walaru kullum sai ƙaruwa suke kullum sai suke eh Allah ya fitar da mu daga musifin boko haram Allah ya kawo mana mai jarabawa ta masu kiwon sha jarabawa ta masu garkuwa jarabawa ta kaza kaza gashi nan iri iri ko ɗauka haka wani abu suke faruwa a wallahi a dalilin canja kyawawan halayenmu ne da yabo ayyuka shi sa in muna so wannan abun mu ne santa kanmu da shi kuma Allah ya shigo ya ba mu gudunmuwa ya taimake mu ya yaya muna wannan halittu, mu canja halayen mu nisanci zina mu nisanci shaye-shaye mu nisanci luwaɗi mu nisanci shan giya mu nisanci cin kuɗin ruwa mu nisanci zunubai na tsafe-tsafe da ake yi duk nan mu nisance su mu nisanci kisan kai da ake yi a tsakanin mutane wallahi in eh, muna so na abubuwan lalle su mu gyara su su bar mu to sai mun nesa kanmu da irin wa'annan ko shugabanni ba sai su mana koyar ba inda muna saba wa Allah to abin cin da mu da shugabannin duha lafi da su su yi barna muwa mu yi barna to ya kuke tsammanin za a samu sauki da ba a ce bangare biyu ne bangare ɗaya ne yake barna bangare ɗaya na ƙoƙarin tare barnar to da za a samu sauki to da masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta kowa ɓarna yake rin ba ku misali yadda yadda muke ɗinnan gaba ɗaya mu da wani za a zo a bashi wata ‘yar dama da sai ka ce ruwanan nan haka yake kai da kanka za ka yi al'ajin duk abin da ya ji na karatu da wa'azi da menene sai a ajiye shi a gefe sai a ce masa an baka da kwakwa ba wanda ya san darajar da haka wannan darajar ya damu da ita ta duniya da haka sai ci gaba da ka kako sai ci gaba da sakon Allah sai ci gaba da kuma sai Allah ya ci gaba da yi mana bude mana mana ƙofofin wazalu iri iri dan muna buƙatar Allah ya canja mana to mu canja halaye mu shi sa anan malam yace me hatta yughayyiru halahum at-tayyiba har sai mutane sun canja halayen su kyawawa ila hali sayyi'a zuwa ga munanan halaye to a daidai wannan lokacin sai Allah ya cire taimakonsa ya cire gudun wasa ya bar ku da kanku sai bala'i ya shigo cikin ku yau shi sa muka samu kanmu a haka wa annan kuma lalle shi Allah sami'un mai ji ne li aqwali kalbi ka zantukan halittunsa duk abin da halittunsa suka faɗa Allah ya ce alimun kuma masani ne bi ahwalihim da halayyarsu fa yajri alaihim maqtadahu ilmu daka abin da ilimin Allah ya hukunta sai ya gudana a kan mutane mana abinda Allah ya sani namu na abinda muke gudanarwa a rayuwa to da shi Allah zai mana hukunci to abinda muke kuma shine waɗannan abubuwan da muke faɗa zai ta zama ado a cikin mutane cin kuɗin ruwa ya zama ado a cikin mutane neman maza ya zama ado mai sauƙi cikin mutane irin idan al'amura ɗin duba damu da su ba to a wace al'umma mai yin tana da ɗungun waɗannan laifukan za ta samu sauƙi yan uwa mu gyara sai Allah ya kama da sauƙi Allah ya sauƙa mana da haka lalle mu gyara wannan abubuwa da haka wa mashi'atu wuce abinda ilimin Allah ya riga ta sani da mashi'ar Allah sai ta hukunta irin abin da ya dace da mu na irin yadda halayyar mu take gudana idan halayyar mu kyawawa ne halaye kyawawa ne ke gudana a tsakaninmu. to sai Allah ya kawo na aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya in kuma munayen ayyuka ne da miyagun laifuka suke gudana tsakaninmu sai Allah ya kawo na mai tuntunu iri-iri daban-daban Allah ya kare ku kuma kun sani irin wa'annan al'amura ɗin wannan da na da kuka ta yi wa tsakanin mutane ai alama ce ta tashin alkiyama shi sa wanda yake neman tsira ya kokari ne ce ta Allah ya kare mu don ga mun jima mun ƙara ayar gaba lokacin ba zai ke ba na ga za mu daga ta akwai mana ko bai da faɗa daidai allah ya ba mu nada ya ba mu iko kyayewa wanda na faɗa ya zama akwai kuskure ƙarancin ilimi ne ni almajiri ne allah ya gafarta min da ni da allah ya shirya da ni wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Wa alaikum yana tambaya tambaya baya uku. To. na farko yana cewa assalamu alaikum malam ya halatta idan za ka auri mace ka sa ku keke da ita ka kare mata kallo kallon abin da kake so